A hukumar shari'a alkali mai gabatar da kara ne ke da hurumin yanke hukunci ga wanda ya bayyana a gaban kotu bisa ya riga ya amsa laifinsa. ne matakin kaiwa ga amsa laifi ya kumsa? Malamin shari'a Ali Musa na da bayani. E wannan daftarin doka mai lamba 379 da ke magana kan batun karbar laihi da mutum yayi wanda abun ya shawa juju ne zai yanke mashi hukuncin gaban alkali wannan kuma tare da amincewar mai laihin. Wata yarjejeniya ce ma tsakanin su ta ya san hukuncin da aka yanke mishi da kuma adin da zai ɗauka da sauransu. Amsa laihi na faruwa ne ta hanyar wasu sharuɗa da doka ta gindaya yana ƙarƙashin shigar da buƙatar daga alkali mai gabatar da ƙara ko kuma wanda ake tuhuma in ji joji ali musa Domin mutum ya karbi laihin shi ya kamata a tantance in har laihin ya shahi hukuncin da ke tattare da biyan diya ne da kuma wanda ya hada da laihin zaman kurkuku da bai kai shekaru goma ba sai an tabbatar da hakan sannan ne babban alkali zai nemi shawarar a hukumance ko kuma wanda abin ya shawa da kan shi ya nemi izinin isa ga wannan kudurin dokar da ke ba da izini ga karbar laihi cewa da CRPC. Matakin amsa laifi na hana wanda ake zargi ya bayyana a gaban kotu, haka kuma yana ba shi damar sanin matsayinsa dangane da shari'a. Idan babban alkali ya yanke hukuncin zaman gidan yari, wa'adin shi bai kamata ba ya wuce rubin adadin laihin da aka yanke. Babban alkali shi ke da hurumin yanke hukuncin ko kuma daga shi. Babban kalubalen ga wanda ke da laihin shi ne ranar shari'a ba za a gabatar da shi ba a gaban babban alkalin. Kenan ba za ya iya sanin takamaimai hukuncin da aka yanke mishi ba a cikin gaggawa. Sannan kuma zai asarar wasu damammaki na karewa da wannan batun shari'ar. L'audience est levée.